Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 4 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya talata lamarin da ya zama irinsa na farko cikin sama da shekaru ɗari. wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin kamuwar corona na karuwa sai dai adadin bai shige abin da aka zata ba kana ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a safiyar yau laraba agogon kasar ukraine cewa adadin sojojin kasar rasha da aka kashe ranar sabuwar shekara ya karu daga 63 zuwa 89 To madalla kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jiya talata majalisar wakilan amurka ta ki amincewa da yunkurin kevin mccarthy dan jam'iyyar republican na zama shugaban majalisar na 118 shi dai kevin mccarthy wanda wakili ne da ke wakiltar mazaɓa daga jihar california tana amurka ya yi rashin sa'a na da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun 'yan majalisa da 'yan wata kungiya ce da ake kira freedom caucus su ne suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su yi ya zama musu kakakin majalisa ba To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya na shirin sallamar wasu tubabbin 'yan kungiyar boko haram bayan da suka samu horo daga hukumomi ga abin da wani daga cikinsu ke cewa ainihin sunana wanda aka sani ko a sange sa ko ina abu bilan ne dubbanne ne muka zo kuma mun zo kuma mun kira kin mu din masu zo wasu to sauran da suka rage fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu Allah ya sa da duka zuciyansu ya sa kamar yanda dai gwamnan mu ya sa a kira mu kuma mun zo su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya talata yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin da jam'iyyar Republican wato shi ɗan jam'iyyar Republican ɗin Kevin McCarthy na jagoranta zaman majalisar na 118 ya yi. Bayan kada kuri'a har zagaye uku majalisar ta ɗage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun dan jam'iyyar republican ko democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben shugaban majalisa mai wakilai 435 magatakardar majalisa cyril johnson ta sanar da sakamakon bayan zagaye na uku inda ta bayyana cewa karan farko cikin karni guda 'yan majalisa ba su iya yanke shawara a lokacin zaben farko na kakakin majalisar ba. No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname. Ta ce babu wanda ya samu mafi yawan kuri'u da aka kada mashi ba a zaɓi kakakin majalisa ba. Da dama daga cikin 'yan jam'iyyar Republican goma sha tara da ke jan kafar kada masa kuri'a sun bayyana a cikin makon nan cewa McCarthy ba shi da tsatsauran ra'ayin mazan jiya da ya isa ya jagoranci 'yan jam'iyyar saboda haka suka kaɗawa waɗansu 'yan jam'iyyar republican da ba su ma tsaya takara ba muna da ƙarin bayani bayan labarai wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan covid-19 na ƙaruwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba a cikin wata hira da gidan talabijin na ƙasar sin cctv Jiyo Yuhue jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama sabili da haka abinda mutane ke ji shine adadin waɗanda ciwon ya tsananta da waɗanda suke mutuwa da kuma waɗanda suke ƙaruwa Ta ƙara da cewa idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya kamuwa da cutar da muke fuskanta a duk faɗin ƙasar ba sabon abu ba ne. bambancin da ke tsakanin kalaman jami'an sin da ke tantance halin da kasar ke ciki a fannin cutar covid da kuma hotunan kafofin watsa labarai da suke karrade kafofin sadarwa na cunkoson jama'a da kuma dogayen layuka a asibitoci sun sa manyan masanan kimiyya da ke ba hukumar lafiya ta duniya shawara cewa ta nemi bayani na zahiri kan ainihin abin da kasar sin ke fuskanta bayan da ta daƙile yaduwar cutar baki ɗaya. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da sanyin safiyar yau laraba agogon kasar ukraine cewa yawan amfani da wayoyin hannu da sojojin kasar rasha suka yi ne sanadiyar kazaman harin da sojojin ukraine suka kai da ya janyo asarar rayuka a ranar sabuwar shekara akan wani barikin soji da ke karkashin ikon birnin moscow sanarwar ta kara da cewa wannan al'amari ne wanda ya baiwa abokan gaba damar bin diddigi tare da tantance wuraren sojoji waɗanda suke domin kai harin makami mai linzami ukraine ta ɗauki alhakin kai wannan hari a makiva ranar litinin babban jami'in soji na kasar rasha laftana janar sergi sarikov ya faɗa a cikin wata sanarwa a faifan bidiyo da ma'aikatar ta fita a safiyar yau laraba cewa adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru zuwa 89 daga 63 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Majalisar wakilan Amurka ta kasa zaɓar shugaban majalisar ajiya talata yayin da wani gungun 'yan majalisar masu ra'ayin riƙau suka kaɗa kuri'a ƙin amincewa da yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar majalisar har su uku. A yau Laraba dai majalisar za ta ƙara wani zama a kan batan. Ga ƙarin bayani daga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. To abin da ya faru jiya a majalisar dokoki ta Amurka musamman a cikin majalisar wakilai wani abu ne da ba taba gani ya faru cikin shekaru fiye da ɗari da suka gabata. Masana tarihi sun ce rabon da suka ga an yi yunkurin a zaɓi kakakin majalisar dokoki ba tare da an samu nasara ba a ƙuri'a ta farko tun shekara alif dubu da da shekarar 1923. To shine jiya da Kevin makati wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ƙoƙarin ya zama kakakin majalisa wato speaker wannan abin tarihin ya zo ya faru domin makasi ba wai sau ɗaya ba sau uku yana kasa cin wannan zaɓe da aka gudanar ana jefa ƙuri'u har sau uku ɗin duk bai samu nasara ba idan makasi yana son ya hau wannan babbar kujera ta zama kakakin majalisar dokokin majalisar wakilai ta amurka dole sai ya samu ƙuri'u aƙalla a lalace ɗari biyu da goma sha 218 to kuma idan aka lissafa yawan 'yan majalisar dokoki da ke cikin wannan majalisa a hali yanzu ƙuri'u mafi yawa da zai iya rasawa kuma ya ci wannan kujera shine ƙuri'u guda hudu amma a jefa ƙuri'u guda biyu na farko da aka yi ya rasa ƙuri'u goma sha tara inda wasu fitattun 'yan majalisa 'yan uwansa da suka hada da jim jordan dan majalisar jihar ohio da kuma wani da ake kira hakim jeffries suka kalubalance shi to wannan ma da sauki da aka kwatanta abin da ya faru gare shi a saka kuri'a ta uku inda 'yan majalisa guda ashirin suka juya masa baya ba su zaɓe shi ba duk da cewa jim jordan wanda ya nemi gasa ko ya takara da shi makasidin a farko ya dawo daga baya na so ya bashi goyon baya har yana roƙon yan uwansa da cewa su zo su bashi tallafi shi dai kevin makasi wanda wakili ne da ke wakiltar mazaɓa daga jihar california tana amurka ya yi rashin sa'a nan da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun 'yan majalisa da ke wato da ake kira 'yan wata kungiya ce da ake kira freedom caucus wanda suke su ne suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su dai zama musu kakakin majalisa ba daga cikinsu akwai wasu guda biyar da suke yan gani kashe ni na adawa da shi ɗaya daga cikin wanda suke da zafin adawa da shi makasa ɗin shine scott perry wanda shine jagoran ma wannan kungiya na 'yan adawa da makasi din wanda kuma suka ce 'yan makasi yana son ya zama spika to dole sai ya da wasu canje-canje kuma canje-canjen nan za su hada har da wani canji da ke sauwaka a cire spika wato kakakin majalisa idan ya saki hanya wannan ba shine karin farko da kevin makasi yake tsaya takarar zama spika ko kakakin majalisar dokokin amurka ba ya taba gudawa a shekarar biyar. kuma abin da ya same shi a yanzu shine ya same su a can baya kuma daga wa'annan masu adawa da shi ne yanzu 'yan kungiyar freedom caucus yan jam'iyyar democrats wato jam'iyyar da ke adawa da republican ta shi makasa din sun zauna gefe ɗaya suna ta murmushi da jin daɗin ganin wannan cece kuce na cikin gida da ke wakana a cikin jam'iyyar republican musamman da yake sun san burin shi makasi na idan ya samu zama kakakin majalisar dokoki ya zo ya dinga caccakar gwamnatin nan ta wato shugaba biden na amurka yanzu wanda yake democrat ne republicans dai suna da kujeru 222 ne a cikin majalisar wakilai a yanzu yayin da 'yan democrat suke da 212 saboda haka gibin da ke tsakanin tsakaninsu baya da yawa kamar guda goma ne kawai masu kallon wannan abun musamman kafofin watsa labarai na amurka sun ce za a iya kwanaki fa ana wannan dambarwa a cikin majalisa ta nemo wanda za a zaba a zama kakakin majalisar dokoki kuma idan aka zo jefa kuri'a na hudu watakila gobe ba a samu shi makasa ya ci ba to watakila za a juya baya a je neman wani sabon ango to yayin da wannan take faruwa akwai wani kuma abin tarihi da yake faruwa a cikin majalisar domin a karin farko a tarihinta an samu mace ko bakar fata mai suna Sheryl Johnson wacce yanzu nan da yake babu kakakin majalisa majalisar wakilai tana hannunta domin ita ce kilakin wannan majalisa din. mujin aka ci gaba babu kakakin majalisa to ita Sheryl Johnson wacce tsohon kakakin majalisar dokoki Nancy Pelosi ta naɗa ta shekaru biyu da suka wuce ita ce za ta ci gaba da jan wannan mota ta majalisar wakilai ta Amurka. madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. fitaccen dan wasan kwallon kafa na kasar brazil pele wanda ya kasance dan wasan kwallon kafa da ya fice a duniya ya sake yin tarihi a mutuwarsa bayan da aka binne shi a wata makabarta da aka gina kamar filin wasa har da ciyawar da ake shimfidawa filin kwallo da aka shimfida makabartar mafi tsawo a duniya gwarzon dan wasan kwallon kafan wanda aka yi jana'izarsa jiya talata bayan rasuwarsa a makon da ya gabata yana da shekaru 82 a duniya ya sayi kabarin ne shekaru goma sha tara da suka gabata a cikin makabartar tunawa da waɗanda suka yi fice wani babban bene wanda ke rike da tarihin guinness na duniya a matsayin makabarta mafi tsayi a duniya makabartar mai faɗin kafa talatin kuma tana da gidan abinci da ake budewa ba dare ba rana da ɗakin ibada da gidan kayan gargajiya na motoci da kuma ƙaramin tafkin kifi na kawa. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Waɗannan mutane da suka fito daga ƙananan hukumomi daban-daban wanda akasarinsu mutane ne suka ce an kame su a kuma an sa su cin wannan akida da garzaya ziyara su zuwa dajin sambisa wanda gwamnatin ta ce akasarinsu yara ne da mata wanda aka gudanar masu da tararruka daban-daban da niyyar mai da su cikin jama'a da kuma suka hada da jami'an tsaro daga fannoni daban-daban a da ma 'yan jaridu an dai bawa 'yan jaridu kalilan dama shiga cikin wannan sansani da ake kira hajj camp wanda a baya ma an ce an sallami mutum dubu uku da dari biyar wanda wannan shine ya kasance karo na biyu da sallami mutane dubu ɗaya dari biyar brigadier general abdullahi sha na ritaya shine baya gwamnan jihar borno shawara kan harkokin tsaro ga kuma abin da ke cewa at the low risk and minor if you look at some of their ages like the one i show you he must have been six years when he was taken yace waɗannan za a sallama su ne mutanen da ba su da hatsari sosai da kuma ƙananan yara a cikin su idan ka duba shekarunsu kamar da nuna muku ɗaya daga cikin su zai kasance dan shekara shida ne lokacin da aka ɗauke shi yanzu haka yana da shekara sha takwas kuma mafi mafi yawansu haka ne. happy to inform you that we have reintegrated 3,500. Ya ce yana mai matukar farin cikin shaida muku cewa mun haɗe mutane dubu uku da ɗari biyar cikin jama'a baya. Kuma yanzu hakan muna ƙoƙarin haɗe wannan mutane da suka tasan ma dubu ɗaya ɗari biyar. Low risk and minus and all of them are back home family. Ya duk mutanen da muka haɗe su da iyalansu mutane ne wanda ba su da hatsari da kuma kananan yara wanda yanzu haka sun koma noma kuma suna zama lafiya. At the the training it is the community that will come and receive them ya ce bayan wannan taro yan uwansu ne za su zo su karbe su shi ko honorable mustapha kukawa na ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar borno kan harkokin tsaro ga kuma abin da ke cewa an nuna musu sana'o'i kome da kome da abin da suke yi a da su ba su da nadama ba sallama ko musa su a cikin gari cikin jama'a su zo su zauna da uwansu. kuma su ba wai sun barnan bane da son su so yanzu sun tuba so yanzu ba abin da muke shine yadda za a yi su koma su zauna da jama'a lafiya to yadda za a yi ma'amala da jama'a idan sun jima a jeji ba su sun yi kwatin da yan jama'a su gari shi yasa yanzu muke ta lecture kamar wadin mutane da aka za a maida su cikin jama'a eh samari ne kanana da kuma wanda ba su shiga abin sosai ba to wai shin me waɗannan tubabbun yayan kungiyar boko haram da ake shirin saka ke cewa ainihin sunana wanda aka sani ko a same sa ko ina abu bilan ne birni ne muka zo kuma mun zo kuma mun kira kin mu din masu zo wasu to sauran da suka rage fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu Allah ya sa da duka zuciyansu ya sa kamar yadda dai gwamnan mu ya sa a kira mu kuma mun zo su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo kuma mu duma abaicin haka muna kiran su sosai in har yankin Sambisa ne da abin da ya shafi ko zuwa wani yanki in a cikin wannan fadin Borno nan ne in an ce masa Abu Bilal wanda aka bashi kai cike wuce kwanaki biyar ba ya tashi ya zo ba wani shugaba shugaban da bai sani ba ni lidin da a jejin bai sani ba kuma mun gwada gwamnatin Najeriya kuma ba ta yaudare mu da komai ba duk abin bukata ta ba mu kuma Allah ya saka masa da alheri. Ok sunan Najeriya Abu Yusuf. na nan ba na nan Muhammadu musa ne ka cewa mutanen sura da suke jeji wanda ba su samu fitowa ba yanzu gwamnati ya karbe mu da hannu biyu mun ga zo nan mun samu zaman lafiya sai mun gode ma gwamnati ba su ma su zo su fito su zo lafiya kuma mun samu zaman lafiya sun kula da mu suna ba mu abinci da har da mata mu har sa su komai da kuma suna ba mu wasu babban 'ya'yan kungiyar boko haram kenan da yanzu haka gwamnatin jihar borno ke shirin hada su da iyalansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Rahoto kenan akan shirin gwamnatin jihar Borno a Najeriya na haramar sallamar wasu 'yan kungiyar Boko Haram su dubu da ɗari biyar ciki har da mata da suka mika wuya bayan da suka samu horon sauya tunani da na koyon sana'o'i daga hukumomi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnatin jihar sokoto da jam'iyyar pdp mai mulki sun ce ahir a yayin da suke zargin matasan apc da kai musu farmaki jam'iyyar apc a jihar naija ta yi rashin wasu jigajiganta jama'a assalamu alaikum a yayin da jam'iyyun siyasa a najeriya suka dukufa wajen gangami yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaɓe na shekarar nan ta 2023 an yi gama tsakanin magoya bayan jam'iyyar pdp mai mulkin jihar sokoto da na jam'iyyar adawa ta apc lamarin da ya haifar da farfasa motoci da kona babura har ma da raunata wasu jama'a kwamishinan watsa labaran jihar akibu dalhatu ya faɗawa manema labarai cewa wasu matasan apc ne suka tare kwamban motocin jam'iyyar ta pdp a karkashin jagorancin gwamnan jihar a lokacin da suke dawowa daga wani gangamin yakin neman zaɓe a daidai wani babban ofishin apc da ke cikin birnin sokoto wato abubuwan da suka faru a shekarun jimana da daga silame mun yi kamfen a silame so muna kawowa a nan mun mun fito da mai girma gwamna shine aka samu wasu yara yan ta'adda suka fara fitowa suna sare-sare a nan daidai kusan ofishin sanata mai wakiltar ta tsakiya inda yana da ofis a nan hanyar da ta ɗauko za ta zo gidan gwamnati wannan hanya mai muhimmanci ce gwamna zai ta airport nan yake bi gwamna zai dawo daga hilin jirgi ko daga wasu garuruwa nan yake bi babban hanya ce wadda bayan da zasan nan hanyar nan ta riga wannan ofisin ofis din kaga ba yanda za a yi a ce ba za a bi wannan hanya ba don akwai ofis na wani dan takara ko kuma sanata to yanzu babu wani alamun watakila watakila matasan ku ne daga jam'iyyar ku ta PDP suka fara tsokana ko kuma wani abu ya biyo baya ba ta yanda za a yi matasan mu su samu tsokana a wajen nan domin mai girma gwamna ya ba wurare da dama tsaro shi tsaro ya inganta a Sokoto dalilin yanda ya sama wato tsaro ido ya tabbatar da cewa yana so a samu tsaro a cikin birnin sokoto mu yaran mu tun da uh, mai girma right honorable aminu wazir Tambola ya zama gwamna a jihar sokoto kowa ya sani 2015 kawo 2019 ma yana gwamna aka yi zaɓe an sani yara ba sa ɗaukar makamai yara ba ba ma barin su ɗauki makamai su bi mu baya tsayawa ya ce ai sai ya amfani da karfin uh, wani abu da ake ce mu violence ko kuma tashin hankali mu abin da cikin tsanaki da kunciyar hankali ake siyasa wannan dawo wanda aka yi a daidai wannan ofisin ai akwai 'yan sanda da aka ajiye suna gadin ofis misali saboda kila ana ganin cewa ai za a wuce wajen to duk me wasu 'yan ta'adda kuma suka shiga ciki a ce ga 'yan wata jam'iyya su shiga ciki su fito ana gani kusan a ce da haske don ba magariba ba ta da yi ba su zo su bugi motoci har akwai motocin protocol mu akwai motocin wasu har jami'an tsaro sannan akwai yaran mu da aka bugi a kwashe bobura guda biyar nasu kuma duk hotuna na nan ma an dauka na yaran da aka jima to yanzu akwai watakila wani mataki da jami'an tsaro suka dauka ko kuma ka kamar kama wasu ko kuma wani abu makamancin haka mun ji an kama yara kuma cikin yaran da aka samu alhamdulillah ko yaro wanda ake cewa abu mai adda wannan yaron kowa ya san shi gidan sanatawa da makwai ke zama yana da rakon na cewa ya attacking in civil defense ya ya ya sare ma wani ma hannu cikin in civil defense ya fasa musu motoci kuma sai Allah ya sa lokacin da aka yi wannan abu a cikin gwamnati ɗin yan civil defense ne suka kama shi yana hannun komanda yanzu haka yana hannun a ofishin civil defense sai muka ji wai shugabancin jam'iyyar apc da mutanensu wai suna son su je sai an ba da shi beli a ba da shi beli dalilin mai mutum ya ta'addanci dole a kai shi kotu ko ta yanke mai hukunci da yaran apc da yaran pdp da duk yaran yan jam'iyyu idan suka ga an yi misali ai wani ya yi kaza wanda bai kamata ba aka je aka yanke mai hukunci gobe ba za su yi ba To sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar ta Sokoto Isa Sadiq a da ya musanta waɗannan zarge-zargen. ba wani dan jam'iyyar apc wanda ya tari wani mutanen pdp ko wani abu da sauransu wannan abubuwa ne na cikin su tsakanin wasu wasu wasu wani abu ya faru ne dalilin yaran da suke ɗauka 'yan bangan da suke ɗauka su tafi da su wajen kamfen nasu su dawo su ki su hakkin da suka yi alkawari da su wanda shi a dalili su ne suka tare su ko kuma in ma wani abu ne tsari ne na jam'iyyar pdp ganin cewa akwai matsala gari ta cin zaɓe a jihar sokoto take kokarin ta kawo waɗanda abubuwa domin sauransu amma wannan al'amari ya faru daidai da ofishin yakin neman zaɓe na ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar sokoto ta tsakiya da kuma shine jagora na ita jam'iyyar apc inda ake ganin na magoya bayan jam'iyyar apc suke a wurin. ka san ba abin da pdp ta iya ba ai wannan irin shirin da pdp ta iya kenan ai wannan halayen pdp kenan wannan irin abubuwan da pdp take kenan ta iya irin wannan ta iya yaudara ta iya shirye-shirye ta iya duk abin da ta yi domin ta kawo irin waɗanga abubuwa ba wani abu a ofis din ai shi mai girma gamna ko kuma kowane ne ya ce an tare shi ai pdp ta fi so wurin so kam babu iyaka me aka taɓa yi saboda haka ba haka bane ba mutanen mu bane ba kowa lokacin da wannan abu ya faru mutanen su ne yanzu su ne suka sa suna sa fasta akan titi da sauransu ba su biya su ba wannan shine dalilin wannan suka zo suka same su na ai mun gansu suna ta yawo a nan wurin kuma suna nan wurin nan suka yi ne suka yi komai ba wanda ya musu magana ba ma kowa a wannan ofis lokacin da abin ya faru amma suna zargin cewa akwai wani da aka kama a wani gagarumin matashi wanda ake gani a ɗaya daga cikin 'yan tara zaune tsaye amma sun ce kuna nan kuna kokarin cewa lalle lalle sai an sako shi a alhali su kuma suna so a gabatar da shi a gaban hukuma don a hukunta shi a wani guri aka kama shi ai in za a kama ai a kodin da ya kamata su kama sun san su a ce gidan a je bakin sokusirma northern eh, sokusirma ga eh, eh, area boys nan ga ga bandits nan ga sunan gidajen shugabannin gwamnati suna yin wata dama suna sare kayayyakin mutane a jihar Niger kuma jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta rasa wasu daga cikin jama'arta a ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Buhari ambasada Ahmed Musa Ibeto wanda ya ba da sanarwar cewa ya fice daga jam'iyyar. duk da yake bai kai ga bayyana jam'iyyar da ya koma ba tukunna to ko me yayi zafi haka lokacin da muka zo Allah da ikon shi ya bamu sa'a muka kafa gwamnati ta jam'iyyar APC lokacin da na bar jam'iyyar PDP na koma APC akwai abubuwa da dama da muka yi kuduri muna fatan za mu ga aukuwansu zan yi misali da kamar mazaɓana da kuma garina cikin abubuwan da muke tunani wannan gwamnati za ta yi cewa lokacin da ake kamfen mun zo a garinmu mai girma gona ya ɗauki spika cikin bainin jama'a ya ce zai karkare mana wannan masallaci wato na juma'a na gari na farko kenan na biyu muna da tituna guda biyu wanda suka ratsa cikin gari wanda yake allah da ikon shi ya sa a lokacin da nake shugaban karamar hukuma na yi su to um, sai gashi daga mazaɓana an turo mani wayansu takardu na bayanai daga fadan gwamnati an zayyana ayyukan da watan gwamnati ta aiwatar to abin mamaki sai gashi an nuna cewa wannan masallacin garinmu an gama shi sannan kuma wa'annan tituna duka an gama su sai mutane suke ce da ni to ah, a matsayinka na dan jam'iyya gafa abin da aka ce so na dubi da din da kyau na ga cewa lallai wayannan abubuwa ba a yi su ba um, sanin kowa ne lokacin da aka zo aka yi zaɓe na fidda gwani to allah da ikon shi ya sa shi honorable bago ya samu uh, tikiti aka zaɓe shi matsayin ɗan takarar gona na yi magana da waɗanda suka kamata na cewa ya kamata a kira waɗanda ya kamata duka domin a samu ai sulhu waɗanda aka kada da magoya bayansu musamman dai waɗanda aka kada na ta yadda za a gamsar da su cewa wannan tafiya tafiya ce ta kowa da kowa amma wallahi ba a yi wannan zama yadda yake za a samu daidaituwa da fahimta tsakanin 'yan takarkaru da magoya bayan su ba To sai dai kuma jam'iyyar APC ta bakin kakakinta a jihar Musa Sarkin Kaji ta ce umma ta gaida Aisha. Kuma mu a gare mu ba asara ba ne dama a kullum muna addu'a Allah muna tawassali da sunan ka kyawawa wanda dubba zai zama wanda zai ba da taimako na agaji don mu ci zaɓe ba Allah ka fidda shi a cikin mu. To wannan addu'a namu shine Allah ya fara karɓa ya kankare mana shi ya fita amma dalilan da ya bayar kana gabai da hujja ba shi da wani hujja a tattare da shi saboda na farko dai dan jam'iyyar apc ne a da kuma tunda mai girma gonan jihar Niger Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya anshi tubarsa bayan ya riga ya yi fitsari a masallaci ka je ka tambayi mutanen magama ka je ka tambayi mutanen Ibeto Ward ya taba zama da su a local gamman ko a ward bai taba zama da su ba babu wata gudunmawa da yake bada na a ci zaɓe. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustapha Nasiru Batsari sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyanna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya talata yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar zaman majalisar na 118. bayan kada kuri'a har zagaye uku majalisar ta ɗage zaman zuwa yau laraba domin ci gaba da kada kuri'a wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun ɗan jam'iyyar republican ko democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisa mai wakilai 435 wata babbar jami'ar kiwon lafiya ta kasar sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan covid-19 na karuwa sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba a cikin wata hira da gidan talabijin na kasar sin cctv jiyoshu jami'ar hukumar lafiya ta kasar ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama sabili da haka abin da mutane ke ji kenan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan makal ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya